dernier appel. N'avancez plus. The voice of America, direct from Washington, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan la'asariyar. Ta yau Lahadi bakwai ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda yanzu haka agogonmu a gundumar Columbia ke cewa karfe goma na sanyin safiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel muke gabatar muku da shirin da kuma sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da shirin namu ya kunsa bar mu fara muku da kanin labarai. Wata babbar kawar Amurka wajen yaƙi da ta'addanci na ƙara zama cikin rashin jin daɗi game da sabuwar dokar gwamnatin Biden kan amfani da jirage marasa matuƙi da kuma kai hare-hare ta sama. Yau Lahadi jami'an Pakistan sun ce wasu 'yan bindiga sun yi kwantan a kan wata motar da ke jigilar jami'an sojin ruwa a yankin kudu maso yammacin gundumar Gwadar. yau lahadi fafaroma faransas ya isa arewacin kasar iraki inda ya addu'o'i a cikin kangon majami'un da kungiyar isis ta lalata kanin labaran da muke tafa da su kenan aka ji a cikin shirin muna ɗauke da rahoto da wasu al'umma a karan farko da suka mika kokensu ga mafarautan daji ba ga mahukunta ba ko me yasa kuma don Allah don annabi ina kira gare su in sun ji ni gare rediyo don suna cikin daji in sun ji ni gare rediyo don Allah ko tun da sun taba kiran mu su kire mu su ce muna gawan mu na wuri kaza mutunta juna tare da aminci a zamantakewa a bisa amana su ne kadai hanyoyi da za a bi don kawo ƙarshen bambance-bambance da ake samu a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya. Kayan noma ya kara kudi, kowa sun fara jin zafi abun abun da ya samu fara roko wanda abun yana hannunsu su dena. Bayan labaran duniya da waɗannan rahotannin kamar kowace ranar Lahadi. Muna tafe da shirin nan namu na matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Babbar kawar Amurka wajen yaƙi da ta'addanci na ƙara zama cikin rashin jin daɗi game da sabuwar dokar gwamnatin Biden kan amfani da jirage marasa matuƙi da kuma kai hare-hare ta sama. Tana mai nuna damuwa cewa sauye-sauyen suna baiwa kungiyar alka'ida kwarin gwiwa ci gaba da ayyukanta tun bayan da aka rantsar da shugaban amurka joe biden ranar ashirin ga watan janairu amurka bata kara kai hari ta sama ko guda akan kungiyar alshabab a samariya ba bayan da ta kai hare-hare bakwai daga ɗaya zuwa shatar ga watan janairu manyan hafsoshin sojin somaliya sun damu da sabuwar dokar wadda ta sanya tsauraran matakai kan aiwatar da dokar kai hare-hare ta sama kuma ta buƙaci fadar white house ta amince kafin duk wani aiki ma'ana tana nufin alshabab shabab za ta fara samun ƙarin ƙarfi yau lahadi jami'an pakistan sun ce wasu 'yan bindiga sun yi kwantan bauna akan wata motar da ke jigilar jami'an sojojin ruwa a yankin kudu maso yammacin gundumar gwadar inda suka kashe akalla wani matukin jirgin ruwa tare da jikkata wasu biyu maharan sun auna motar sojojin ruwan pakistan da makamai masu sarrafa kansu da yammacin asabar a kusa da garin jiwani da ke gabar teku in ji zahur biledi wani ministan lardin balochistan inda gwadar take ya faɗa wa murya amurka gundumar a can ne ƙasar china ta gina tashar jirgin ruwa take kuma gudanar da ita wadda ta zama babbar hanyar tattalin arziki tsakanin china da pakistan gabannin fuskantar zaɓe a karon farko cikin shekaru goma sha biyar shugaban falastina mahmud abbas na kokawa da wani rashin jituwa da ke kunno kai a cikin jam'iyyarsa ta fata mai ƙarfi da ke zama wata sabuwar barazana ga mamayar da yake yi wa siyasar falastinawa yunkurin neman ɓallewa daga ɗaya daga cikin ƙawayen jam'iyyar ta abbas ya ƙara ruruta jitari ta cewa watakila ya soke zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a watan yuli saboda fargabar ƙalubalen da marwan bagoti zai haifar wani sanannen shugaban falastinawa da isra'ila ta ɗaure ofishin abbas ya musanta cewa yana da shirin jinkirta ko soke zaben shugaban ƙasa bagoti mai shekaru 61 a yanzu ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka haddasa boran da falasɗinawa suka yi a shekarar 2000 zuwa 2005 a yammacin gabar kogin jordan da zirin gaza wata kotun isra'ila ce ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a shekarar 2004 bayan da ta same shi da laifi kan yawan hare-hare na kisa kan isra'ilawa da mayakan falastina suka kai bagodi ya sha musanta zargin yanzu bar mu je ga rahoton mu na farko wasu matasa da suka fusata sun ɗau aniyar kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a cikin dazuzzukan yankinsu musamman masu yin garkuwa da mutane bayan wani kisan gilla da aka yi wasu jama'a a yankin nasu. A tasu fahimtar al'ummar kabila Fulani suke aikata wannan miyagun ɗabi'ar. An dai gargaɗi matasan da kada su ɗauki doka a hannunsu. A cikin wannan rahoton da Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. Wani lamari mai cike da ban tsoro da ya biyo bayan afkawar da mahara suka wa garin Amarawa a kan iyakar Nijar Najeriya mako guda da ya gabata shine tsoratar da kabilar Fulani da ke wannan yankin inda matasa cike da kushi sukan shiga farautar su abinda ya sa Fulanin arcewa daga garuruwa ko kusan garuruwan zuwa wani wuri domin tsirar da rayukansu. Sai dai kasancewa jama'a na haɗuwa na ciki da wajen Najeriya akan iyakar da ta haɗa Nijar Najeriya a manyan kasuwanni shi ya yasa dattijawan wannan yankin yin kira ga matasan da kar su sake taɓa kowa kuma su bar fulanin su ci gaba da harkokinsu na da kullum da zaran ba wata shaida ko hujja da ke nuna aikata wani ɗanyen aiki suke yi kamar yadda alhaji dan juma amarawa ke bayani jama'a muna kira ga matasa don allah don annabi duk abin da mutum zai yi shi bar dokar doka ga hannu ne kuma ku sani shi ko na na an kai mu mutum zalunci in ya bari Allah shi na zai isa mai don haka don Allah don annabi jama'a matasa ko ka abaya mu mu muna gaban ku amma muna son ku koyi tarbiyya don Allah don annabi da an ce abu ya faru ku bar kokarin ku dau doka ga hannun ku ku je akwai hukuma ku je ku neme ta ku wada mata don Allah don annabi ku zan ba zuciyoyin ku hankuri saboda mu samu lahiya da zama lahiya duk abin da ka samu ga duniya in babu zaman lahiya to wallahi bai ma ciwa gare ka saboda haka don Allah don annabi matasan mu muna kiran ku birni da kauye don Allah don annabi ku bar ɗaukar doka ga hannun ku in kun ka ji abu ya faru to ku yi kokari ku faɗa ma jami'an tsaro in kun faɗa musu kun ɗauki naku nauyi saboda haka don Allah don annabi muna kiran ku ku daina irin wagga bata da amfani tarbiyya ta yi abin kwarai in mutum ya yi tarbiyya za shi cince ta gaba saboda haka muna kira gare ku don Allah don annabi ku yi hakuri Allah shi ba mu lahiya da zama lahiya bayan mutane goma sha biyu da suka mutu a harin ranar Lahadi har yanzu ba a gano na goma sha uku da jama'a suka tafi ceto ba har 'yan ta'adda suka kashe su abinda ke kara fushi wa jama'ar garin amarawa inda suka yi kira ga 'yan kidnapping din da su bakka su gawar su kuma masu aikata wanga abu Allah ya shirye shi su Allah shi kaddare su bari kuma don Allah don annabi ina kira gare su in sun ji ni gare rediyo don suna cikin daji in sun ji ni gare rediyo don Allah ko tun da sun taba kiran mu su kire mu su ce muna gawan mu na wuri kaza mu ɗauki abin mu mun dangana shikenan Allah ya hukunta haka ba su sun ka hukunta Allah ya rubuta mun dan kidnapping ina kira gare su don Allah don don annabi in sun san inda gawan bawan Allah ga su faɗa mana waje kaza mu zo mu ɗauko abinmu mu mun dangana kuɗin da sun ka amsa kuma mun bar su da Allah suna hannun hannun su su faɗa mana inda gawan mu take mu zo mu ɗauko abinmu mu mai masu sutura tunda sai da sun ka amshi kuɗin mu naira miliyan biyar daga baya an ka ba mu labarin sun kashe shi saboda haka Allah na nan wallahi su sani in babu tsuha akwai mutuwa in babu mutuwa kuma akwai rashin lahiya kamin mutuwa ta zo duk wanda Allah ya halatta duniya sai ya mutu su sani aikin da suka yi sai sun cince shi za su gan shi in Allah ya ni ina da tijo mai shekara saba'in yau ta tamu ta kare su ma su za ta kare da yarda Allah. Kwanciyar hankali dai ta dawo da rana sai dai da dare ya karato dubban mutane ne ke kwarara jamhuriyar Nijar a kan wannan iyakar ta Nijar Najeriya domin kwana a matakin neman mafaka da tsirar da rayukansu. Haruna Bamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Yau Lahadi, Fafaroma faransa ya isa arewacin ƙasar Iraki inda ya addu'o'i a cikin kangon majami'un da ƙungiyar ISIS ta rusa kuma daga baya zai jagoranci wani bikin ibada. Ya zangonsa na farko yau Lahadi ya kasance a Mosul. wacce a baya ta zama babbar tunga ga kungiyar isis ya yi addu'o'i ga waɗanda yakin iraki ya ritsa da su a wani dandali da ke cikin kwangwayen wasu coci-coci da mayakan suka lalata bayan musul fafaroma francis ya nufi karakosh wani tsohon garin kiristoci da mayakan isis suka mamaye inda ya gana da mambobin yankin a cocin immaculate conception Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiya Asabar cewa shugabanninta sun sake fara tattaunawar sulhu da Amurka yayin da wa'adin ɗaya ga watan Mayu ga dukkan sojojin ƙasashen waje da Amurka ke jagoranta su fice da ƙasar wadda ke fama da yaƙi ke karatowa. Wani mai magana da yawon ƙungiyar Taliban ya ce an yi taron ne a daren ranar Juma'a a Doha babban birnin Qatar. inda mataimakin shugaban siyasa na taliban abdulgani Barda. da wakilin amurka na musamman kama zaman lafiya afghanistan zalme khalizad suka jagoranci tagogoginsu ƙungiyar taliban ta ki amincewa da gwamnatin shugaban afghanistan ashraf gani a matsayin haramtacciyar gwamnati wadda ta sa amurka ta mamaye afghanistan tana mai cewa tattaunawar sulhu tsakanin bangarorin afghanistan zai iya kaiwa ga kafa gwamnatin musulunci a kabul daga ƙarshe firaminista bishar AlKhasoni, ana sa ran zai garan bawar a majalisar ministocinsa ranar lahadi don taimakawa wajen inganta sauye-sauyen da hukumar lamani ta imf ta jagoranta waɗanda ake ganin suna da matukan mahimmanci ga farfadowar tattalin arziki a jordan daga mummunar cutar coronavirus a cewar jami'ai za a bayyana sabbin ministocin shida ciki har na cikin gida da na shari'a bayan kwasani ya kori masu rike da mukaman a makon da ya gabata saboda halartar liyafar cin abinci a wani gidan abinci da ta keta dokar coronavirus da ya kamata su aiwatar. sauraro labaran duniyar kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Bayan labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Ayyukan ta'addanci a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. ba su tsaya kawai a kan satar mutane da neman kuɗin fansa ba sun watsu a kafofi da dama wanda akan yi su yanzu cikin ruwan sanyi sai dai samun ilimin kaucewa miyagun yana taimakawa matuka wajen kare kai ga nasiru adamu el hikaya da rahoto akan wata hanyar zamba da jama'a yanzu ya kamata su mai da hankalinsu wajen Yawan damfarar mutane ta hanyar yanar gizo na karuwa a Najeriya, inda mutane kan yi asarar kuɗi da kuma ta kai ma ana biyan kuɗin fansa ta hanyar damfarar da ke da wuyar ganewa mai suna Bitcoin. Ibrahim Kyauka da Jamilu Muhammad na kungiyar yaƙi da 'yan damfarar ta yanar gizo ta Najeriya sun buƙaci jama'a su bullo da hanyar rufe layin wayarsu da lambobin sirri da hakan ya kai ana samun bayanansu na ɓoye in an sace musu waya ko kuwa in wayar ta bata. Ga bayanin Ibrahim Kyauka. In an sata maka waya wurin SMS za su iya samun bank details naka na ne account balance naka na ɗaya kenan dan na biyu in ba su samu wannan ba za su iya cire sim card din sai su sa cikin wani waya bari a ce ma ka sa password a cikin wayanka in wa sun cire sim card din sun sa wani waya za su gwada recharging wayan su za su iya samun account balance naka once ya doka sim card din nan zai san okay na iya cire kuɗi daga account na wannan and then banda haka ga abin da ya rage so bari a ce kana da miliyan biyu kuma wani ya cire dari biyar kafin ka sani ba shi wanda ya doka wayan zai amfani da wasu wayoyi ya yi ta recharging kafin ka sani duk kuɗin da ke cikin account nan za share shi kuma ko ka je bankin ka gaya musu ga abin da ya same ka za su ce ai wayanka ne daga cikin wayanka ne wannan abin ya faru kuma kai ka yi transaction din so sau da mukan ba mutane shawara su dinga kula da sim card nasu su dinga kula da wayan and then sau daya kuma if it's possible in kana da ilimin ka sa passcode akan sim card din ba kan wayan kawai a taikatace ba hakanan sun bukaci mutane su kauce amfani da ranar haihuwarsu a matsayin lambar sirri ta katin ɗaukar kuɗin su na banki wato ATM Shin ya hanyar hada-hadar kuɗi ta Bitcoin ke aiki ne? Jamilu Muhammad ya ce rashin kwarewa ma ya sa aka kama wani matashi da ya sace wata yarinya Abuja da amsar diya ta Bitcoin. Abu ne wanda yake bukatar kashi kana shiga ne kowa yana ganin ka. So babban haɗari ne kuma a hangen sai ga bani mai kyau ba. Amma da yake wurin na marasa gaskiya hukuma tana dama ta shiga saboda gano su waye ma suke cikin wurin saboda a kamo marasa gaskiya a cikin wurin kuɗin kamar imajinin kuɗi ne ina da kuɗi kaza za a ga babu za a ce maka na da kuɗi kaza amma kuma kafin ka samu kuɗin sai ka shiga ta wasu hanyoyi sun iya wanda wani wurin ma an ka shiga ba ganin hanya saboda hanya za ka yi samun da mayu da aljihun da kowa suna wurin eh amma Allah ya sa ka wuce to ka mun tsira ba tabbas zai shiga wurin ya wuce a ce ya wuce lafiya a'a da wahala saboda sai in shi wanda yake wurin dama su kamar su ne masu abin a hannunsu amma babu wani da ya shiga wurin ya wuce lafiya lau da wahala amma in kana ilimin ka sani za ka yi sai a shiga amma dai yana mutane ga dinka da don wani ya maka daɗin baki ai bitcoin ne za ka samu naira dubu sha takwas ka samu kaza wannan ganganci ne sai a je a bayan identity ka yanzu sai ya ce ya zama kai abin da ake identity theft sai ka yi sunanka ya ce ai ba komai za ba kuɗi an baka naira goma an yi amfani sunanka an sai da shi a mm, mm, kasuwa ba wannan babban hadari ne kazalika sun buƙaci jama'a su gujewa bayyana asirin tafiye-tafiyensu ta kafofin sada zumunta don kaucewa sharrin miyagun iri nasura da mai likaya murar amurka daga abuja najeriya taron zauren muryar amurka da aka gabatar a jiya asabar ya samu halartar masu ruwa da tsaki don tattauna hanyoyi da suka kamata a bi da zimmar kawo ƙarshen matsalar da ake samu a tsakanin mutanen arewaci da da kudancin ƙasar wanda har ya kai ga aka daina safarar kayan cimaka daga ɓangarorin biyu. Halima Abdulra'uf ta zanta da mahalarta taron ga kuma kaɗan daga abubuwan da suke cewa. Babban daraktar hukumar wayar da kan al'umma ta Najeriya wato Nuwa Garba a bari da ya bayyana gamsuwa da jawaban shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar fatakai ta Najeriya wanda suka yi game da matakin janye yajin aiki da suka yi a baya-bayan nan. Na farko dai jawaban da aka yi sun ƙara faɗakar da kan mutane bisa abubuwan da suke faruwa. Yadda ni nake ganin wannan abu ya kamata kowane lokaci abu irin wannan ya faru a samu dama a yi bayani domin rashin bayani yakan haifar da abubuwa da yawa domin wasu al'amuran suna cikin duhu. Yau mun samu samu dama mun ji daga bakin waɗanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin wannan lamura mu a al'ummance waye da kan al'umma ta ƙasa national orientation agency mu ma mun ƙara ilmantuwa da kuma sanin yadda aka kawo har muka kai wannan matsayi da kuma yadda aka muka kai yadda aka jaye wannan musamman daga su da suka yi wannan yajin aiki da su waɗanda aka yajin aikin domin abubuwan da suke aiwatarwa babu wanda yake neman ƙasar nan ta amma abin da duk ya kamata mu yi muna yi shugaban haɗakar ƙungiyoyin fadakai ta Najeriya Dr. Dakta Muhammad Tahir ya yi karin bayani kan matakin janye yajin aikin kai kayan abinci zuwa duk sassa na Najeriya. Yana mai cewa suna kan tantance asarar da mambobinsu suka yi don neman diya. Wannan naira biliyan 47.6 da muka nema wannan ya shafi rikicin 'yan sassa. Don saboda wannan na sasa ba mu kare tara alƙaluman iya asarar da aka yi ba tukunna. Saboda muna son gwamnati ta saurare mu kafin mu bata cikakken bayani kuma haka muka yi da shi gwamna na kogi. Tun da shi shugaban ƙasa yana da shi a matsayin wakilinsa kuma ya zo ya roƙe mu akan cewa duk abin da za a yi insha Allah za a yi saboda haka mu janye yajin aiki tasiri mu baya misaltuwa a wajen mu na farko dai wannan zirga-zirga da rubuce rubuce takarda sanar da gwamnati tun daga mataki na tarayya har ƙasa ba a saurare mu ba kuma wannan a tsakanin kwana hudu zuwa biyar an saurare mu har da kuma roƙon mu akan cewa don Allah mu janye wannan yajin aiki ai wannan ma abin alfahari ne ga kungiyoyin mu wanda muka hada kai muka yi wannan abu na biyu shine yarda da cewa za a iya ba mu zama lafiya muna muna da daman da za mu zauna a yankin kasar nan a ko'ina a cikin najeriya karshe kusan da ya zama to mutanen mu ba su bigi kowa ba ba su rufe hanya na gwamnatin tarayya ba ba su kuma nuna ramuwar gayya ba kaga wannan ma abin alfahari ne abin ci gaba ne a wajen mu a matsayin mu na masu biyayya ga shugabanni da kuma gwamnatin kasar mu a nasa bangare shugaban hadakar kungiyoyin fatakan na najeriya reshen jihar Legas Haruna Muhammad ya ce. Tun da aka janye yajin aiki ba wani matsala kuma kowa yana tafiya da kayan shi eh, kamar yadda aka saba illa dai matsalar da take ke kasa har yanzu wayannan masu tarewa su anshi kudaden mu suna nan suna ci gaba da ansa sun sai rike dubu dari biyar ya kashe kafin ya je Fatakwal kin ga kuwa ko riba zai ci ba zai ci ta dubu dari biyar din ba shi ma mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwan arewacin Najeriya Adam Ibrahim ya bayyana tasirin yajin aikin fatakan ga sauran al'umma banda 'yan kasuwa ai dole ya shafe su saboda hannu daya baya ɗauka jinka zanga-zanga ba harkar mu bane daidai mu rike abin da muke da shi na mukamai duk da cewa rike wanda muka yi yayi tasiri sun san muhimmanci kasuwanci mu amma duk da kuma a nan gida mutane wasu sun yi korafe korafe akan cewa kayan tumatiri sun yi yawa manoma suna ta hasara da sauran muka ce ai ana asarar rai ba a maganar asarar dukiya ku yi wani hakuri na kankanin lokaci wannan muna yi ne domin kwato mana hakkinmu ne gaba daya. Martin Igwe da ke zama jagora ayyuka na ɗaya daga cikin kungiyoyin zaman lafiya a Najeriya ya ce kaya sun kara kuɗi a yankunan kudancin ƙasar. Duk kayan noma ya ƙara kuɗi, kowa sun fara jin zafi abun abun da ya sa mun fara roƙo ko wanda abu yana hannun su su daina saboda ga mun fito da covid yunwa ma ya fi covid zafi kuma da an hada covid da yunwa kowa ya mutu kai gaskiya sun ce ana kawo musu haraji da bai kamata ba ana kashe musu yawancin mutane su da suka kawo kaya gaskiya suna da hujja kuma ya kamata gwamnati su sa baki a ranar 25 ga watan fabrairu ne hadakar kungiyoyin fadakan ta najeriya ta fara yajin aikin gama gari wanda kungiyar ta janye bayan shiga tsakani amfani da gwamnan jihar kogi yahaya bello ya yi a madadin shugaban kasar najeriya kwanaki uku da suka gabata halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba a duniyar matasa Assalamu alaikum Shamsiya Hamza Ibrahim ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke lalubo duk wasu batutuwa ko hanyoyi da matasa ke ta'ammali da kafafen yanar gizo, ila ta hanyar ci su ko aka san haka. To a yau shirin zai duba illar da yada bidiyo ko hoto da bai dace ba ke da shi musamman idan muka yi la'akari da ɗanban mutane da ka iya gani cikin ƙanƙanin lokaci da kuma tasirin haka. Wannan kafa sada zumunta tana da illa illoli da dama wanda kuma mutane da dama sukan yi tunanin cewa illolin kafar sada zumunta ta ta'allaka ne da samari da yara ko kuma waɗanda suke da ƙananan shekaru to gaskiya ni a mahanga irin tawa da tunanina shine abu da na fahimta shine wato illar kafar sada zumunta ta shafi kowa da kowa babba da ƙarami magidanci da wanda ma ba magidanci ba malami da mai mulki duka to provided that kana hawa waɗannan kafar sada zumunta to lallai ba abin mamaki ba ne waɗannan illoli su shafe ka na farko illa ta farko shine wato gurɓata tarbiyya gurɓata tarbiyya ta yaro ko ta budurwa ko ta mata aure ko ta magidanci misali akwai bayanan da mutum za a ga wasu sun wallafa wanda waɗannan bayanai marasa kyau ne ko kuma akwai wasu group group na mutanen banza wanda wannan group in ka ga dama in ka shiga za ka iya boye identity ɗinka ba tare da wani ya sani ba to kaga babban mutum ko malami ko wanda yake mutumin kirki zai iya shiga ya ce kai na shi na shiga meye waɗannan suke yi idan ya shiga idan waɗannan mutane suka rinjaye shi kin ga ai an gurɓata tarbiyyarsa dama an ce sarkin yawa kuma ya fi sarkin karfi sannan sannan kuma na biyu shine abin da ya shafi tarbiyyar ya wato mace ko ɗa namiji a misali mata da dama sun lalace ta hanyar kafar sada zumunta ma'ana wato saurayi ne zai kira ta yarinya mutum ne kirki babanta ya mata tarbiyya ta haɗu da wani mutumin banza a social media yau da gobe yana faɗa mata gaskiya karya a hankali ya turo mata wannan hotar banza bidiyon banza a haka a haka sai ya lalata mata tarbiyya har sai tafi wacce ta je bariki to kaga illar wannan social media yana da karfi wanda shi illar sama abu ne da zaka daɗe kana yi ana yi ana yi ba tare da mutum ya sani Yusufuddin A. Yusuf kenan kwararre a fannin kwamfuta ta yanar gizo a zantawar da na yi da shi. To akan wannan batu na zanta da wata matashiya da saurayinta yau da reta ya ɗauki bidiyo da hoton tsiraicinta ya kuma yaɗa ga duniya wanda ya sanadiyar fasa aurenta da aka shirya yi. Na ji babu daɗi kwata-kwata ban ji daɗin abin a raina ba sannan abin bai yi daɗi ba. Saboda mutum ne ka yarda da shi ya maka ya cuce ka ya maka abin da bai dace ba. Kawai na san shi a matsayin abokin dan aji kwalejin mu sai ranar na fita na ji gidan kawon mu sai ya kira ni ya ce min zai zo sai na ce mai a'a sai ce wulakanci zan mai sai na ce mishi a'a sai ce to ya zo ya maida ni gida sai na ce tau da ya zo zai maida ni ina sai ce ya sauri ya kai gida kai na na ciwo sai ce min to ga maganin ɗazu shi ma ya sha ni ɗauka na sha to tun da na sha ban ƙara sani inda na ke. amma ya kika ji bayan fitowar wannan bidiyo da hotuna a fili. na ji babu daɗi sosai ban ji daɗi ba kwata-kwata. kuma ya faɗa miki har kika yadda kika bi shi ganin ba ku saba sosai ba ta zahiri sai ta kafafen sada zumunta. Cewa za mu je mu gaida yayin shi kawai za mu je mu gaida shi sai mu ya maida ni gida. So ban ɗauki abin haka zai faru ba. Hajiya Habiba ita ce mahaifiyar wannan budurwa da aka yaɗa hoton bidiyon ta ga duniya ta kafar sada zumunta wacce kuma ta bayyana takaicinta. Tun abin da ya faru da ita sai ta zama wani reserve ba ta sakewa na rasa me ke damunta. To shine sai shekaran da take ce mini wai ai abin da ya sa lokacin sai ta ga kamar na gane abin da rayuwarta take ciki shi yasa to wai shine sai ya zo bakin gidan ya same ta wai dan uwan shi ya zo daga South Africa don Allah yana son ganin ta don yayi ta ganin hotonta na birthday da aka tura a Facebook ta ce ni dai kai na ciwo yake zan je gida kin ce kanki na ciwo eh to ga magani to wauta irin na ƴaƴan ta karba sai ta sha daga nan bata san abin da duniyar ta take ciki ƴan uwana da yawa kuka suke yi saboda duk wanda ya gani sai a ce to wannan irin daga ina ne yanzu kuma ga barista rashida muhammad masaniya kan shari'a a najeriya kuma yar gwagwarmayar kare hakkin mata ta yi kira ga iyaye da su sa ido kan 'ya'yansu musamman wajen ilmantar da su illa da amfanin kafafen sada zumunta irin su facebook instagram twitter snapchat da dai sauransu dama mu mata muna da rauni kuma muna da saurin amincewa muna da amana to sai sa yaran in abubuwan ga suka hada addinin na da karamci tarbiyyar iyaye ba su jawo yaran su kusa da su sun san me rayuwarsu me fitansu da shigan su a masanki na uwa ko na uba kina numa yariyanki ga abubuwan da bai dace da ya mace ba kuma kina yawan bincikinsa saboda ko yanzu social media wayoyin ga da ake gani yara na gani abubuwa da yawa kuma iyaye mun yi sakaci ba mu bin binciken yaran mu san cewa da wada suke magana a waya wani irin fina-finai suke kallo ban cewa iyaye ba su iyakan kokarin su amma an ce in waka ta canza rawa ma canza ya yake. To kan wannan labari dai jami'an tsaro na ci gaba da tsare da saurayin da ya aikata wannan mummunan laifi mai suna Baffa Tafida da wasu gugun abokansa da aka gano su ma suna yi wa 'yan mata da dama irin wannan muggan dabi'a. To ga baki daya a nan muka kawo ƙarshen shirin da ya mai da hankali kan illan yada hoton batsa ko na tsiraici a kafafen sada zumunta ta yanar gizo. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya shirin. Ki mana fatan alkhairi sai mu haɗu a mako na gaba. Masu sauraro da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Babbar kawar Amurka wajen yaƙi da ta'addanci na ƙara zama cikin rashin jin daɗi game da sabuwar dokar gwamnatin Biden kan amfani da jirage marasa matuƙi da kuma kai har hare ta sama. Tana mai nuna damuwa cewa sauye-sauyen suna baiwa ƙungiyar alka'ida ƙwarin gwiwa ci gaba da ayyukanta. tun bayan da aka rantsar da shugaban amurka joe biden rana ashirin ga watan janairu amurka bata kara kai hari ta sama ko guda akan kungiyar alshabab a samariya ba bayan da ta kai hare-hare bakwai daga ɗaya zuwa sha tara ga watan janairu yau lahadi jami'an pakistan sun ce wasu 'yan bindiga sun yi kwantan bauna akan wata motar da ke jigilar jami'an sojojin ruwa a yankin kudu maso yammacin gundumar gwadar inda suka kashe akalla wani matukin jirgin ruwa tare da jikkata wasu biyu maharan sun auna motar sojojin ruwan pakistan da makamai masu sarrafa kansu da yammacin asabar a kusa da garin jiwani da ke gabar teku in ji zahur bledi wani ministan lardin balochistan masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan makon sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu a cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe biyar kenan na safe agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Amma kamun mu yi sallama da ku, bar mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Sani Abdullahi mai taki a kasuwar PZ da ke Zaria. Da Alhaji Salisu na Ayuba duk a kasuwar ta PZ da ke Zaria. Ta da fatar su da jama'ar su da iyalansu suna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu a madadin sarrafilu Hashim Gumen da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.